واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata hudu ga watan ramadan hijirar babban jakadan Allah ko babban maji daɗin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru 1443 wanda ya daidai da biyar ga watan april haihuwar annabi isa alaihi salatu wasalam kalmar allah kuma ruhin allah bisa ga lissafi na gregorian calendar na da shekaru 2022 allah maɗaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu ali ibn abi talib masallacin da ke unguwar koko road a cikin babban birnin sokoto domin ci gaba da karatunmu wanda muke gabatarwa a kowane yammaci na wannan wata mai albarka kuma wata mai daraja wato wata ramadan da fatar allah maɗaukakin sarki ya muna jagora a cikin karatunmu to muna bayani ne game da wani babban sahabi ɗaya daga cikin halifofi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shiryayyu wato ali bin abi talib allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda wanda jiya mun gabatar da bayani game da mahaifiyar shi da mahaifin shi abu talib da fatimatu bintu asad radiyallahu anha mun ji cewa ita musulma ce kuma ba sahabiya kuma wadda annabi yana tsananin sonta abu talib shi ko bai musulunta ba tare da irin hubbatar da ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma dukkanin irin nau'in kariya wadda ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ko ba abin farin ciki ba ne gare mu to sai muka je kan wane ne ya fara musulunta malamai suka ce babu shakka saɓani ya gabata nawa wane ne ya fara musulunta inda dai bangaren malamai suka ce abubakar as akabar shi ne ya fara musulunta bangaren malamai suka ce khadija al ita ta fara musulunta bangaren malamai suka ce ali bin abi talib shi ya fara musulunta bangaren malamai suka ce zaid bin al-harisa shi ya fara musulunta to haka aka samu maganganu daban-daban inda aka samu wani daga cikin malamai masana yake awwalu man amana khadijatu farko wanda ya fara imani ita ce khadija ran da annabi ya dawo da ya zo da musulunci ranar ta musulunta ya baro kogon hira inda mala'ika jibril ya rike shi ya shaƙe shi yace ce hatta balaga min jihadu sun arsalani faƙalar ikira فقلت ما أنا بقارئ فأخذني الثانية فغطني حتى فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق زوى قرش آيي بيار فرق وانا سورة ألق to annabi ya dawo gida da jiki ne na rawa tarjiku wa aduhu zuciya shi tana kadawa wata ruwaya kuma bawajiru Kafaɗo annabi suna kadawa ya firgita yana shigowa yake ma Khadija zan miluni zan miluni ku lullube ni ku lullube ni sai ta lullube shi yake falan ma zahaba annin rau lokacin da tsoro ya gushe ma annabi sai annabi ya miƙe yake ya khadija inni kashitu ala nafsi ni fa ina jin tsoro ga kaina tace kalla wallahi la yukhzika Allah abada tace ine maka rantsuwa da Allah Allah bai wulakanta ka har abada innaka latasilur rahima kai fa mai sadar zumunci ne duk mutumin da ya tsara zumunci yana da wahala kaga ya wulakanta wa tahmilul kalla kana ɗaukar nauyin al'umma yanzu kamar misali wannan lokacin ɗiyan talaka a ungoku sai zan kana ɗaukar nauyinsu ka kai su makaranta ko idan ba su da lafiya kai ne ke kai su asibiti sa'annan idan suna cikin wata matsala ta rayuwa kai kai ke fitar da su wata kari ubaifa kuma kana sauke baki wata inu ala Ibilhak haq kana taimako a kan musibu na gaskiya wanda aka yi magobara kai yake iskiwa wanda ke da wata rashin lafiya kai yake iskiwa wanda ke cikin wata matsala ta rayuwa kai yake iskiwa duk wanda wata musiba ta sama to annabi yake iskiwa wal abyadu yustasqal gamamu liwajhihi himalul yatama musnadul lil aramili da haka halayya ce ta annabi tace wa taksibul ma'duma abinda aka rasa ka nemo tace wallahi la yuqzika Allahu abada to to a lokacin ta karbi musulunci sannan kamar yadda ibnu asakir ya zo da shi a tarihi madinati dimashq an saukar mu annabi wahayi ranar litinin khadija ta imani ranar litinin ranar talata ali bin abin talib shi kuma ya juna ta wahi huwa ibnu asara sana yana dan shekara goma summa sa'an sa'annan zaid bin harisa ya joni shi ma summa abubakarin sa'annan sai abubakar ya shiga musulunci to bambancin musuluncinsu su duka na gida annabi ne ko cikin gida ne sa'annan da suka musulunta ba wanda ya iya fitowa ya bayyana da musulunci ne amma abubakar na musulunta fa zuhara islamaku. abubakar ya bayyana da musulunci ne wada a'ilallahi azza wa jalla ya rika da'awa dare da rana zuwa ga hanyar Allah fa aslama A'ili Usmanu. wajen wa'azin da abubakar ke yi sai aka samu musulunci ya samu karuwa da wani babban sahabi wani mutumin kirki daga cikin mutanen makka wanda ake kira usman bin affan wa zubair da zubair bin al-awwam wa abdurrahman bin au da kuma abdurrahman bin au wa sa'ad ibn abi waqqas wa talha ibn ubaydillah wa innan fa duka suna daga cikin jama'ar nan da aka ba certificate na aljanna to a nan duniya majority nasu duka sun musulunta ne bidu'a'i abi bakri yake fakana haƙula inna waɗannan jama'ar sai suka zamo asamaniya wato waɗanda suke su takwas azbakan nasu ilal islam su ne suka ci kowa gabata zuwa ga musulunci su takwas su suka riga musulunta waɗannan mutanen takwas an fahimta inda wani malami mai hikima ya kasa ya ce awwalu man aslama min ar-rijal ahrar farko wanda ya fara musulunta daga cikin mazaide da tawa waɗanda suke ƴaƴa ba bayi ba Bakrin, wa min as-sibyan cikin yara kuma ƙanana aliyun wa min an-nisa'i khadija wa min al-mawali daga cikin bayi waɗanda aka yanta yantaccin bayi zaidun akwai zaidu bin al-harisa wa min al-abidi daga cikin bayi waɗanda ba a yanta ba kuma bilal shine bilal to ba mamaki ali gida annabi ya tashi ko ali ya tashi ne ina gida annabi domin ko ibnu hisham ya zo da shi a cikin sira juz'in farko shafi na 246 wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga baffan shi abu talib nauyi mai yawa abu talib yana ɗauke da nauyi da yawa ga kuma tsufa su kuma ga su sun tasa yanzu sun kai ƙarfinsu sai kira baffan shi al'abbas wanda al'abbas yana da ƙananan shekaru ya ce ya abbas ya ce ina da wata shawara ina so da ni da kai mu rage ma abu talib nauyi ka rage ma yayanka abu talib nauyi ne kuma in rage ma baffana abu talib nauyi kowannen mu ya ɗauki ɗaɗai daga cikin 'ya'yan sai mu rika mai su kaga nauyi ya rage saboda tsufa ya kama shi nan take suka yanke shawara al'abbas ya ya kai muhammad sai ka fara ɗauka da tuni ya ɗauki ali to tun ali na karami manzo allah ya ɗauke shi yake gida ne zaidu kuma bawan khadija ne khadija ita ta bayar da shi kyauta ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka zaidu ya kasance bawan annabi ne annabi ya yanta shi ya zama yantaccen bawan annabi ko to al-abbasi kuma sai doki jafar bin abi talib ya rika don haka ali gida annabi ya tashi tarbiyar annabi ce ke tafiya da kafafunta don haka tun yana yaro ƙarami tarbiyar annabi ce wanda ya soki ali annabi ya soka domin ko tarbiyar annabi ce annabi ya tarbiyantar da shi da kai ne kuma ya zamo ya bi halin malam ya bi halin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ali yana daga cikin farkon waɗanda suka musulunta don haka dukkanin ayoyin da suka zo suna magana kan waɗanda suka musulunta farko a sabiqun al-awwaluna min al-muhajirun ko to alena cikin yana cikin sahabbai waɗanda suka riga kowa yin musulunci yana daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda suka riga kowa yin musulunci ya kwashi ilimi ilimi wanda yake mai yawa daga wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk da yake akwai 'yan baya waɗanda suke suka ya kai ce suka suke suna faɗin wai ali malaman sunna ba su girmama shi ba wai malaman sunna ba su girmama Ali bin Abi Talib ba sun ce ba a amshi hadisai da yawa ga hannun Ali ba alhalin ku Ali wani rungu ne wata jami'a ce ta ilimi wadda an karu da shi da yawa wallahi dalilin abu huraira ya fi ali yawan ruwaya ba don ya yi ilimin ali ba ne a'a abu huraira ya yi karatu ga hannun annabi sannan ya yi karatu ga hannun ali Sun so ali sahabbai ne waɗanda suke manyan sahabbai da suka karɓo ga annabi sai suka shayar da ƙananan sahabbai su kuma ƙananan sahabban suka yada ma al'umma don haka duka hadisan da su anas bin malik su abu huraira su aisha ummul mu'minin da makamantansa suka karantar yana daga cikin ƙoƙarin sahabbai irin su Ali bin Abi Talib su Uthman bin Affan su Umar ibn al-Khattab su Abubakar as-Siddiq al-Akbar su Talha ibn Ubaydillah su Zubair bin al-Awwam yana daga cikin ƙoƙarin su to amma kuma sai muka ce bari a gwada musu wani lissafi Ali ga baki daya an karɓo hadisai 536 ga hannun shi hadisai 536 to suna da labarin abubakar hadisi 142 aka karɓo ga hannun shi wa ya fi hadisi kenan ali ya fi karantar da hadisai da za ta ɗauki waɗannan 142 kallon kasu har sau uku to za su tashi 426 ashe hadisan da ali ya rubuta ya ruwaito sun fi waɗanda abubakar ya ruwaito har sau uku har sau uku sun fi waɗanda abubakar ya ruwaito har da ƙarin hadisi ɗari da goma sai ka lunka abinda abubakar ya ruwaito sau uku sannan ka ƙara ɗari da goma sannan ya cimma ali Usmanu hadisi 146 ke gare shi ko shi ma Usmanu bai kai ba ko don haka cikin halifofin nan hudu Abubakar bai yi yawan wayar Ali ba haka ma Usmanu bai yi ba da za ka hada abin Abubakar da Usmanu suka ruwaito kallon kashi shi biyu sa'annan ne zai daidaitu da abin da ali ya rubuto shi dai sa'an nan ne zai cimma abin da ali ya ruwaito shi kadai cikin halifofi hudu umar kawai ya tsara shi da ruwaya shi ma da gudano ya tsara shi da hadisi daya Ali na da ɗari biyar da talatin da shidda Umar na da ɗari biyar da talatin da bakwai. to suna ganin ai ilimin shi ya wuce haka to sai ka samu koda siyaru alamin nubala ne ka duba sahabi nawa suka yi karatu ga hannun ali wasu hadisai da su abu hurairar ke faɗi ce daga annabi ba sun karɓo ne daga annabi da rakili ba sun karɓo ne daga irin su ali su kuma su ali sun karɓo daga annabi sallallahu alaihi wasallam nan su da suke alfaka da yadda cewa suna da ruwayoyi da suka karbo daga hannun ali da yawa sai ku dubi waɗanda irin ruwayoyi ne ke gare su waɗanda suka karbo daga hannun ali mu ruwayoyin da muka karbo daga hannun ali ruwayoyi ne na hadisai waɗanda suke managarta waɗanda daga kaji su kasan kalamai ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su kuma nasu ruwayoyin fa bari in ba mu misali ruwayoyin da suke alfakari da su waɗanda suke bugun gaba da su a kone littafi da ake kira masailu shi'a na wadda malami da ake kira alfurrul amili ka duba jizi'i na 20 ƙarƙashin hadisi na 25 da 24 haka ma ka duba alkafi na ne jizi'i na 5 shafi na 334 yana cewa an abil hassan alaihi salam daga baban hassan wane ne baban hassan alibinu abi talib ko ya ce same tuhu ya ƙulu ya ce na je aliwai ali ne ke faɗin ku yadda hadisan nasu suke su tsoro ta hadisi ya fi dubu kaza ga hannun ali to amma waɗanne irin hadisai ne wai adina cewa alaikun bi zawatil auraki to fa inna hunna anjabu wai ali ne ke hadisi ne fa wai ali yana cewa ina horonku da mata masu manyan duwai فإنهن أنجب دمين سنكي يوان حيقوا تمنا مهجي سيها كسكي قالت تاتي المسند نن إمام أحمد الله إمام أهل السنة والجماعة الصادر تحت المهنة يا جروا حدثان لك صحابي صحابي واني صحابي واني يا فارا لك حدثان أبو بكر أصديق الأكبر ساني جي حدثان عمر الفاروق sane ji hadisan Usman bin Affan sane ji hadisan Ali bin Abi Talib ka je ka duba hadisan Ali bin Abi Talib dake ciki kaga waɗanne irin hadisai ne shi irin waɗannan barkatan ne da yawan ruwayar irin waɗannan hadisai na barkata ai gwamma ma ai shiru ko to haka ne fa suke cewa su sun yi ruwaya ga ahlul baiti akwai Ja'far as-Sadiq wanda yana daga cikin jikokin ali wanda suna yawan ruwaya gare shi shi ma an yi ruwaya ga jafar asali wai almar'atul jamila ta ɗaƙul balgam wai mace mai kyau in ka aure ta tana maganin mura tana maganin majina to menene hikima suke irin waɗannan ruwayoyin to su mara kyawun fa to amma kaga ruwaya ta sunna sai ta nuna maka cewa al'adar mutane suna auren mata don kyau wasu na aure don nasaba wasu na aure don kudi ko annabi ya ce ina horonku da ma'abuta addini alaikun bi za dini ina horonku da ma'abuta addini annabi bai ce kyau ba kuma duk wani dattijo mai hankali ya san wannan maganar daidai take ba kyawu ake dubi ba hali ake dubi zuciya ake dubi akwai wani wanda ya rubuta tambaya ba raba mu karanta ta bane yana cewa a yi ma mutane wa'azi da Allah a daina auren mata ba masu kyau domin shi ya aure mace mai kyau da ta je duk makarantar da tura ta sai a ce wani na neman ta can in ta je ofis neman ta ake yi in ta je kasuwa neman ta ake yi don haka ya sha wahala da ta fita hannu na gaba sai an neme ta sannan duk wanda ya dube ta yake Allah ya halice yarinya kyakkyawa gudun can sai ta mugo shi ta tawayewayo don haka hankali ne ya tashi ya samu rashin lafiya ya yi rama dai daga ƙarshe suka rabu da aka tashi sai ya kauce an ba shi wata ciya a bai su sai ya zaɓa sai ya duba nan sai ya ga wanda fuska ta yi mata kama an babbace galla mai ce to ita ya ce amma bayyada wadda yaron gida na so direba na so mai gadi na so in ta fita makaranta ana so ɗalibai suna so malamai suna so an fahimta in ta je kasuwa masu shaguna suna so in ta je ofis ƙanana da manya kowa so yake yake ah, shi ne wannan kuma da Allah ma la'ayi mutane wa'azi su ne na auren masu kyau ba ra aka kawo takarda ba makaranta ta ba so ku kalla ku gani amma su sun ce almar'atul jamila tatta'ul balgam don haka su aita auren mata masu kyau ba a tsayawa a tantance a dibi hali a dibi halin mace a aure ta da halinta to amma ga shi nan a cikin almusnan na imamu ahmad hadisi na 2284 daga ali ka auna ka gani hadisan malaman sunna ali ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza taqada ilayka rajulan idan mazaje suka kawo ƙara gare ka wannan ya zo ya fara gabatar da nashi bayani ya ce to fala ta ƙadilil awwal hatta ta ma ya ƙulul akharu to idan ɗaya ya gabatar da ƙara ya ce ga laifin da aka yi mai kada ka hau ka yanke hukunci ya ce har sai ka saurari ɗayan shi kuma kaji idan ka saurari ɗayan ka tsaya ka auna fa'in na ka saufa tara kai fata ya ce tulalli da nan ne za san yadda za ka yi wannan hukunci wannan ko ga magana ce mai kyau ko? an fahimta su haka haka hadisan malaman sunna suke don masu hadisan su yaya suke an karbo wani hadisi wai wani mutum ya zuya cimma za ka ji hadisa haka suke ba daɗin faɗi ma ya cimma annabi ya Allah ina so ka bani izini da mimi mutum nike mai yawan sha'awa in sha'awa ta ta zo in lalaba cikin raƙumma na ko cikin dawaki ko jakuna in sadu da ɗaya annabi ya ce don me ya ce saboda ni gwaiwa ke gare ni babu macen da za ta iya zama da ni annabi ya ce a'a akwai macen da za ta iya zama da kai ya ce ka sai ka samu baka mai ƙyar ɗuwai ka aure ta za ta iya zama da kai ku kalli wayannan ruwayoyin ya je ya dawo ya ce ya lallahi ka sake ba ni dama dai in je mara kuma ya fi mini annabi ya ce ka je ka aikata abin da na ce aka yi haka har sau uku wasu ya gashi na uku ya dawo yana faɗi a shaɗu an ka rasulullah lalle yau na ce da kai manzon Allah ne shawarar nan da ka bani na ji na samu irin wannan kuma timing daidai ta wannan cin mutuncin bukaken fata ne ma akwai rai cikin wannan zancen cin mutuncin bukaken fata ne za ka duk wata bakar fata bai kamata ta kalli wannan karatu a matsayin karatu ba so haka hadisan nasa suke ga sunan sun cika shafofa daban-daban wa annabi ya ce ku koyi ɗabi'u biyar ga zakara zakara mutumin kirki ne yana da ɗabi'u guda biyar daga ji zai kaga abin dariya ko wajen ga cikin abubuwan hubbasar zakara zakara akwai shi da son mata don haka ku koyi wannan ɗabi'a har ma wai jafar asadik ne yake cewa wai shi ya ga mutum bai ƙara tsoron allah faci ya ƙara son mata kun ga kenan an lalata malamai ko? eh sai ka ce 'ya'yanka daga malamai kenan to haka haka ne za ka yi ta gani sannan zakara ɗansan yabo yana ɗauka ya bayar ko yana so ku koyi wannan ɗabi'ar kuma zakara yana kiyaye lokacin sallah kuma ku rika kiyaye lokacin sallah da sauransu so irin waɗannan jikin gaba magana ba ce ina fata an fahimta don haka alitaska ce ta ilimi mu waje ahadar sunna rashin ta hadisai da yawa ga hannun shi kamar irin su abu hurera ba shi ke nuna kasawa ba hasali ma mutum goma suka fi ali yawan ruwaya cikin musulunci gaba ɗaya kun san da wannan kuma umar shi ne na goma ɗin nasu don ya ɗara shi da hadisi ɗaya su abubakar kam sai ka ja ka tafi ka tafi an fi yawan waya da dama amma ko ba a ce a yi ma abubakar rashin adalci ba ko? usmanu ma ba a ce a yi mai rashin adalci ba ga irinsu zai da bin sabit mai hadisi ɓara hadisi ɗaya ke gare shi da suna akwai masu hadisi ɗaya ɗai cikin sahabbai to ali na da da talatin shida, don haka ali taska ilimi ce an fahimta sukan ɗauko na hadisi su yi amfani da shi domin soke waccan magana da kuma soke dukkanin littafan sunna da nuna cewa an yi ma baiti an yi ma alirashin adalci hadisi ne daga abdullahi da abbas wanda aka jingina ma abdullahi da abbas abdullahi da abbas ya ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana madinatul ilmi wa aliyu babuha faman arada ilma falyatihi min babihi manzo mazala ya ce ni ne madinatul ilmi birni na ilimi wa aliyu babuha shi kuma ali shine kofar wannan birnin da haka faman aradal ilma duk wanda yake nufi ilimi to falyatihi min babihi ya zo ma ilimin nan ta kofa ya zo ma birnin nan ya zo ma ilimin nan ta kofarsa to abin lura a nan tun da alishi ne kofar ilimi ashe manzo Allah birni ne mai kofa daya kenan duk sauran sahabbai are expired ba su da wani amfani saboda ba a samun ilimin annabi ta hannun kowa sai ta hannun ali ba a shigowa cikin ilimin annabi ta kowa sai ta ali kaga da lokacin sahabbai daga baki ɗayansu sun aje karantarwa an buɗe makarantar ali ko yanzu sai ta ali kawai ake neman ilimi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda haka ko ba haka ta faru ba waƙin al'amari sahabai sun bude makarantun ne daban-daban kuma sun karantar da rikili daga annabi abubakar ya ke kala rasulullah umar ya ke kala rasulullah usmanu ya ke kala rasulullah sauran sahabai ga sunan daban-daban duka sun ke kala rasulullah babu wanda yake fita hannun ali sannan da haka ne da sahabai ma ba mai iya zo ma annabi fita ali sai ka zo inda ali sannan shi kuma ali shi a kofar sai ya bude maka iso inda manzon Allah mun koji sahabbai suna ta musulunta ba ta hannun ali ba to sai ta laɓe to ai waɗannan hadisai suna cikin littattafan malaman sunna alhakim abu abdullahi ne saburi ya zo da hadisin cikin almustadar ala sahihaini imamu tabarani ya zo da shi a cikin mu'jam alkabir sannan ibnu asakir ya zo da shi a tarihu madinati dimashq sannan ibnu jarir ya zo da shi a cikin tahzib al-asar da sauransu muka ce duka sun zo da shi amma hadisi ne maudu'i hadisin ƙarya ne suka ce tuka ce hadisin ƙarya ne kuma gashi ibnu jarir imamul mufassirina da al-hakim abu abdullahi ne saburi suna cewa sahihul isnadi isnadi ne sahihi ne muka ce to ka koma cike al-mustadrak ɗinka za ka gazance imamu zahabi ya yi ta aƙili ya ce bal maganar alhakin ba daidai take ba kuwa mawudu'un hadisin na ƙarya ne kun gaba ni na fara ba ko? da zahabi sa'annan alhakin dukkanin malamai ko kuma ma ɗalibai masana ilimin hadisi sun san cewa mutum ne mutasahuli ya ta inganta hadisai mawdu'ai da za'ifai shadidin da'afi har ma aka ce littafin shi na al-mustadrak al-sahihaini lokacin da ya rubuta shi ya tattaro hadisan ne kurun sai ya fara tacewa sannu sannu ya tace rabi bai tace rabi ba sai Allah ya mishi wafati don shi ne za ka samu kwashe kwashe kwashe a ciki wanda duk mai karatu ya tabbatar da haka ni dai kususar na san da tsawon lokaci na karanta al-mustadrak al-sahihaini daga hadisin farko har zuwa hadisin ƙarshe hadisan da suke ciki duka na karanta su na gani da haka wannan hadisan hadisi ne mawudu'i cikin isnadin hadisan, akwai marwaci da ake kira abu salfi abdusalam bin Salik, alharawi wanda Alhakin da ya zo sai ce wa abu salfi sikatun za a shi kuma da ya zo yake ƙultu lawallahi la thiqatun wala Ya yace wallahi ba tuka bane ko ba amintacce bane a cikin littafi ne na a wal matarukin yace ittahamahu ghairu wa bil kadhibi ghairu wahidin malamai da dama sun tuhumce shi da ƙarya cewa makaryaci ne wakala abu zur'a lam yakun bi siƙa. wakala qala abi muttaham ibn adi shi ma ya faɗi yace ce muttahamun bil kazib ga a cikin alkamil fi fa'in rijal na ibn adi Yace ce muttahamun bil ana tuhumar shi da ƙarya alhafiz ya ce saduqun lahu manakir alhafiz a cikin taqribu tahzib ce saduqun amma lahu manakir yana da hadisai munkarai wa kana tashayyu kuma ya kasance na shi'a an fahimta to da fagen tattauna irin waɗannan ne da mun tattamna hadisin sai na ɗauko ɗurƙoƙi ne guda shi daga baki ɗaya an baje kolin su za ka ji cewa hadisai ne waɗanda ba su inganta ba ana madinatul ilmi wa aliyu babu ha bai inganta ba tirmizi ya zo da wata ruwaya mai kama da wannan yana kawo ta yana da ifanta ta da kai ne ina fatar an fahimci wannan to ko ba alade ya kawo irin wannan ba don a koda shi don a nuna girma ne don a nuna matsayi ne ba alade aka kawo irin wannan ba an yi masauran sahabbai kususan ma waɗannan halifofin duka an musu irin waɗannan ƙarerayen misali muna da abin da imamu delami ya zuri shi a musnadul firdaus cewa awwalu man yu'ta kitabahu bi yaminihi min hadhihi al-umma Umar ibn al-Khattab yinin kiyama farko wanda aka ba littafi ne da hannun dama shine Umar dan Khattab fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira to ayi fassarar wannan sai aka kirkiro hadisi daga aka jingina ga Zaid ɗan Sabit ya ce awwalu man yu'ta kitabahu bi yaminihi min hadhihi al-umma Umar farko wanda aka fara ba littafi ne da hannun dama yinin kiyama shine Umar dan Khattabi lahu shu'a'un ka shu'a'i shams zai fito wajen karban littafin yana ta tasmiya kamar hasken rana na fita gare sai ya je ya karban littafi faqila fa aina abubakar sai aka ce bai to ina abubakar shi ya kamata a fara ba littafi wai sai manzo Allah ya ce ai abubakar a wannan lokacin mala'iku na can su ne mai kiɗi da bushe-bushe za su kai shi aljanna kaga wanga hadisi bai inganta ba ciki ne akwai Marwaki wanda shi ya kirkiro shi ana kira ne umar ibn ibrahim bin khalid al-kuradi ka duba littafin lali al-masnu'at fil ahadith al-mawdu'at na Imam Suyuti da kuma littafin tanzihu shari'a sannan ya fito a cikin tarihu Baghdad na Imam Qadib al-Baghdadi ya fito a ciki wannan hadisin Imam Qadib ya zo da shi littafi ne wanda shi ma ba zai kasa mujalladi 20 ba so a takaicen takaitawa dai ba a lade aka yi makariya ba an fahimci wannan an yi masauran sahabbai karya akwai hadisi wanda aka kirkiro yana cikin aljami'i na imamu tirmizi hadisi na 3693 eh, daga ummul na aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la yanbaghi liqaumin fihim abubakrin an ya ummahum ghayruhu ta ga mutane zamanta cikin su akwai abubakar a sa wani yayi limancin sallah ta wannan hadisi sai muka kalle shi ta kota fuska muka tabbatar da cewa bai tabbatu ba so dai ake a tsada abubakar a yabe shi wanda waɗannan sahabban ba sai an yi musu wannan a'a zinariya ce ba ta bukatar kodawarka dama da ɗai ita ƙyalƙyali take yi ba sai ka koda ta ba ba sai a yi ƙarya ba wanda in ka ɗauka isnadin hadisin ka zazzabi sai ka ciki akwai wani marwaci da ake kira isa bin maimun ya karɓo shi daga alƙasim bin muhammad bin abi bakarin daga umul mu'mini na aisha kuma wannan isa bin maimun malamai sun ce mata rufi ne imamul bukhari ya ce munkarul hadis ibn hibban albasti ya ce yarwi a hadisa kullaha mawdu'a ibn ma'in ya ce laisa bi shay'in imamul fallas ya ce mata rukun. Imamul nasa'i ya ce laisa bi sika to irin wannan marwaci ya za a karbi ruwaya ce kun ƙarya ce kawai yake domin ya koda ya ƙara wai fito da girman ali eh, girman abubakar wanda abubakar ba sai an yi ƙarya ba mai girma ne to ya ce kuma bai yiwa cikin al'umma akwai abubakar wani ya limance su ko? to na farko dai muna da hadisi ingantacce lokacin yakin tabu manzo Allah ya shiga daji da asuba domin ya biya bukata lokacin asuba ko da ya dawo sai tarar da mutane sun sa abdurrahman bin auf ya limance su cikin jama'ar nan kuma akwai abubakar ga abdurrahman bin auf yana limanta su manzo Allah ma ya shige aka yi sallar da shi bayan an gama sallah manzo Allah ya tashi ya kawo raka'a ɗaya wanda ya rasa mutane kowa ya aza hannu bisa kai suna ganin sun kwaba ta sun aikata abin da ba daidai ba baya an kammala sallah manzo Allah yake ahsantu to gashi manzo Allah na cike wannan al'ummar Abubakar na cikin ta kuma ga Abdurrahman ya limanci na biyu akwai yakin da manzon Allah ya tura bayan fatahu makka sai ya dauke sabon musulunci Abu Sufyan a Muawiya ibn Abi Sufyan sabon musulunci sai ya ce ke ka je kai ne shugaban wannan yakin ya ba shi shugabanci kuma cikin waɗanda suka je yakin akwai abubakar da umar don haka shi ke limanci ga abubakar ga umar amma kuma wannan sahajin bakon musulunci shi ke limanci har ma wata kadiya ta faru dare yayi ga ga tsananin sanyi suka zo za su hura wuta domin su ji wuta ya hana su yake ba za a hura wuta ba kuma ni manzo Allah ya nada ni akan ku don haka dole ku yi min da suka ce haka ne aka zauna har gari ya waye mutane kamar su kankare gari ya waye aka zo sallar asuba yana da janaba ya yi mafarki ya tashi ya limaki mutane da janaba nan ma aka yi magana ake nile ne shugabanku to da aka dawo madina sai aka kai mazan Allah ƙara ya rasu da lahi ga abin da shugabanmu ya aikata manzon Allah ya kira shi wannan ne abu sufiyan da ne ya ce ya abu sufiyan ya ce me yasa ka aikata haka ka ji abin da sun ka ce ya ce ya lahi na hana musu hura wuta ne domin adadin kafuran da za mu fuskanta masu yawa ne suna tsoron musulmi amma sun ɗauka muna da yawa ga mu cikin duhun dare in an hura wuta garin jin wuta za su ga adadinmu ɗan kaɗan ne inda wutanmu ta ƙare nan za su gane ba mu da yawa in sun gane ku za su muna su kashe mu to mu ji wuta a kashe mu ko ko mu ƙijin wuta mu ci yaƙi wanne ne ya fi manzo Allah ya ce kai gaskiya ne yace to sallah da ka ba su kana janaba fa yace ya rasulun ai sun baka labari sun ce sanyi kaman a kankare yace in sallah in yi wanka da ruwa in halaka manzo Allah ya ce wallahi kai daidai kun ga ga abubakar cikin al'umma kuma ga abu sufiyan na limanci haka ma akwai hadisi da aka zo da shi daga abu darda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma tsala'ati shamsu wala garabat ala ahadin minal muslimin rana bata taba huduwa ba haka ma bata taɓa faduwa ba akan ɗaya daga cikin musulmi ba'adan nabiyina in bance annabawa wal mursalin da manzanni abdala min abi bakar wanda yake yafi abubakar cewa in dai ba manzo ko annabi ba rana ba ta taba huduwa akan wani wanda ya kai daraja abubakar ba kaga wani na mai jin yana son abubakar shi ya kirkiro wannan hadisi mu ba mu caya abubakar namu ne za ka kokari aka kirkiro bar mu kakkaɓe musu a'a malamai suka ce wannan hadisin hadisin ƙarya ne cikin shi akwai marwaci da ake kira Ismail bin Yahaya At-Taymi wa huwa kazzabun maƙaryaci ne tunda haka ne ba a karɓar wannan hadisin Imam Tabarani ya zo da shi a cikin Mu'jam al-Awsat haka ma tsabarani ya sake ruwaito ne daga salama bin akwani irin wannan ma'anar wanda ciki ne akwai ismail bin ziyad wanda shi ma za'ifi ne to kun ga kenan ashe su ma sauran sahabban ai musu ƙarirayi ko akwai ma wani hadisi da tirmidhi ya da shi cewa manzon Allah ya riƙo abubakar da hannun dama ya riƙo umar da hannu, hagu ya shigo da su masallaci mutane kowa ya fuskanto ya ce haka za mu ba su haka za a tayar da mu yinin kiyama muna da da juna shi ma bai inganta ba ba duk so ake nuna daraja abubakar da umar ba to haka shi ma ali an yi mai irin waɗannan ba su inganta ba kuma dole a faɗi a ce ba su inganta ba akwai hadisin alima Alƙur'an, wal qur'anu ma'a ali la yabtariqana hatta yarida alal haudi cewa ali na tare da ƙur'ani ƙur'ani na tare da ali ba su taɓa rabuwa har sai sun ainihin zo sun samu manzon Allah sun sha daga tafki alkausar mun fi so ya zan gaskiya ko? alhakim abu abdullahi ne saburi ya zo da shi a littafin al-mustadrak ala sayyihaini hadisi na 4628 imam tabarani ya zo da shi a cikin al-mu'jam al-awsat hadith na 1480 ya kuma zo da irin shi a mu'jam al-mu'jam al-kabir zaka iya samu shi a da'iful jami hadith na 3802 sana a littafin majma'uz zawaid na imam al-haythami hadith na 14767 imam al-haythami yana cewa hadithin da'ifi ne haka ma a za'iful jami an tabbatar da za'ifi ne cikin marwaita hadisi akwai salih bin adil aswad dukkanin hanyoyin da ya biyo na ɗauke su ka ɗauki littafin tarihu madinati dimash wanda na ibnu asakir ya yi shi irin wannan ɗaiɗaiɗai mujalladi har tamanin. wannan mai arba'in ne maɗaba'ar sai su gane biyu su mayar da shi guda suka yi mujalladi arba'in suka kuma cire fihirisar da ke gare shi suka mayar da shi ya koma wuraren talatin da bakwai zuwa da takwas ya kawo tarjama ali bin abi talib wanda sai da shafi 403 yana bayani akan ali tun daga shafi na 224 har shafi na ɗari shida. da 27 shafofa kenan 403 a mujallar na 23 volume na 23 wanda in ka ɗauka wancan za ka same shi wuraren volume na 46 za ka same shi a ciki to ya mai shafi ɗaiɗaiɗai har shafi ɗari da uku wanda in wancan ne ma za ka samu shafofan za su fi shafi 700 ana tattauna ali wanda a ciki ya kawo hadisai ingantacci ya kawo Hassan, ya kawo da ifai ya kawo shagizu ba'a ya kawo mabu'ai inda ake yaba ali ya kawo maganganu masu yawa to shi ma ya zo da wannan hadisin cewa alima alquran wal qur'anu ma'a ali ali na tare da qur'ani kuma Ƙur'ani na tare da ali la yabtariqani ba su rabuwa to irin wannan sura a cewa ne bai rabuwa da qur'ani kullum gam yake ma'asumi ne kenan labarin da ake so a isan maka kenan ma'asumi ne an fahimci wannan wanda malamai suka duba in ka ɗauke ruwaya alhakim abu abdullahi ne saburi za ka samu ɗan shi a ya ƙirƙiro hadisin wanda ake kira abu sa'id at-tamimi shi ya ƙirƙiro wannan hadisin malamai suka lalaba suka ce mun gano ka kifi na ganin ka mai jarkuma ga ka mun fitar da kai kai ka ƙirƙiro wannan hadisin ka ɗaukar littafin alkamil fi fa'in rijal na ibnu adi jizi'i na uku shafi na ɗari da tara sa'annan ka ɗauka littafin lisanul mizan na ibnu hajirin al'askalani lisanul mizan na ibnu hajirin al'askalani a jizi'i na bakwai shafi na hamsin da biyu shi ma ya tuna asirin wannan mutumin malamai suka lissafa suka ce ai imamul bukhari ya zo a fashi ya ce dan shi'a ne imamun nasa'i imamu dara kutun ya ce mataruki ne ya hayabnu ma'in ya za'ifanta haka dai aka yi ɗaya ɗaya da shi wancan kuma salih jinu abil aswad shi ma a cikin alkamil fi du'afa rijal lisanul mizan da kuma littafin mizanul i'tidal fi kajin rijal na alhafiz zahabi a juz'i na uku shafi na 396 shi ma an da ifan shi ma wannan marwaci an da ifanta shi karkashin tarjama ta 4190 cewa wannan magana ta banza ce an fahimta so suke su ɗauki wannan hadisin su sawo shi idan aka tabbatar da shi nan gaba sai su tabbatar da isma ta imamu ali domin su a imma a gudunsu masumai ne mu kuma ba ma'asumai ba ne ina fatar an fahimci wannan suna iya fi kuskure suna iya su daidai daidansu ya fi kuskurensu manyan mutanen musulunci ne don haka babu bukatar sai an wata ƙarya sannan a ɗaɗa ali alin da ya kai ga manzon Allah ya buɗe baki ya ce man a habba aliyan faƙat a habba ni wanda duk ke son ali to ni yake so wa man ahabbani faqad ahabba Allah wanda duk ke so na kuma Allah yake so wa man abgada aliyan faqad abgadani kuma wanda ke kin ali ni yake ki ba ali yake ki ba ni yake ki yin ji don Allah wa man abgadani faqad abgada Allah shi kuma wanda duk ke ki na Allah yake ki don haka kin Allah yana kai mutum ga kin Allah ko to ali mai irin wannan matsayin shi ake bukata sai an yi ƙarya kuma wannan hadisi ne hasan imam tabarani ya zo da shi a cikin al-mu'jam al-awsat kadiba littafin silsilatul ahadith sahiha hadisi na 1299 don haka ali ba sai yi ƙarya ba babban mai daraja ne musuluncin da duk aka yi garin makka da shi aka yi shi shekaru goma sha uku da annabi ya tashi hijira ali ya bari bisa gadon shi ya fita ya ja abubuwa abubakar ya ce kai kowa mu tafi kafarai sun zo kashe manzo Allah suka tarar da ali bisa gado ko shi kuma abubakar aka je da shi aka shiga da shi cikin kogo shi ne izu ma fi lagar iz ya kule da sahibi hila ta hasan inna allaha ma'ana aka ba bukata aka dawo garin madina ali ya auri ɗiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dai daga cikin darajar ta imama alidin. in mun ce mu zayyano yana cikin na farko da sun ka fara shiga musulunci ko yana daga cikin farko-farkon mutane waɗanda suka fara musulunci na biyu kuma yana daga cikin ahalu baitin rasul iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna da hadisai waɗanda ƙila da sai mun haɗa da gobe sai a yi muna haƙuri mu ƙare gobe saboda ba ni so in fara tattauna bajimin namiji irin imamu ali a samin burki musamman an ɗauko jojin a ce za a samin burki to ba a yi adalci ba don haka dole gobe mu yi da aikin manzon Allah ya ɗauko bargo ya ce ina fadima ka ta ina ali mijinki gashi ina alhassan ina alhussaini suka zo waɗannan su hudu manzon Allah ya shiga shi ya zama ne na biyar ya ɗauko bargo ya lullube su ya ce Allahumma ya ce ha'ula ahalu baiti ya ce waɗannan su ne iyalan gidana ahalul kisa ko waɗanda annabi ya lullube cikin bargo ce waɗannan su ne iyalan gidana alifai na cikinsu sannan gaci shi ne mijin fatima bazatun nabawiyya wadda tsoka ce daga cikin jikin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau a kana auren ɗiyar annabi wallahi ya fi komi daraja bisa da duk abin da za a baka bisa doron ƙasa don haka duk wata martaba da wata daraja da wani ke taka aliyar taka ta biyar manzon Allah bazatun nabawiyya mudgatun nabawiyya fatima sayyidatun nisa'i ahlil janna shine mijinta kuma ta haifi 'ya'ya biyar da shi duk da yake an fi sanin biyu ɗin ko al da al akwai al sa'annan akwai ummu kulsum sa'annan akwai zainab guda almusin shi ya rasu daga haihuwar shi hudadin nan duka sai da suka rayu bayan wucewar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan shi ne baba alhassan shi ne baba alhussein sayyida shafafi ahalil janna waɗanda su ne gabanin samarin aljanna duk wani saurayi da ya mutu idan kai shi aljanna wane ne shugaban shi alhassan da kuma alhussain su ne shugabanni gare shi ɗiya alimi a ce yau jinin manzon Allah ya garwayi da jininka sannan tare da cewa nasaba ta kuma tana koma zuwa ga nasabar manzon Allah ko ahalu baitin manzon Allah ne gidan manzon Allah ya tafi wanda ke son ya ga tarbiyya irin ta manzon Allah tana tafiya da kafafun da to yayi dubi zuwa ga Ali ibn Abi Talib to akwai darajoji daban-daban waɗanda ma in mun ce ko gobe mu zauna muke sai mun lissafe su ba mu ga masu gobe sai dai mu taƙaita su sannan daga ƙarshe mu wani shay'un yasir cikin abin da ya shafi tarihi ne da iyalai ne gabaki daya sai mu rufe amma da za a ce a ɗauki abin a yi ɗaiɗaiɗai in mun yi karatu goma sha biyar ka ali to zai iya cewa mun gama introduction domin akwai karatu mai yawa ƙarƙashi ne akwai darussa masu yawa ƙarƙashi ne yau duk da alƙalancin ali maganganu na hikima na ali kudubobin ali menene na ali ɗaukuwa za a yi a ce duka sai an buɗa an diba an ga abin da ke su an fassara wanda wannan zai gwada maka gaya shin wane ne ali ba haka masallacinmu mai suna masjidu ali ibn abi talib wallahi wannan sunan ƙara daraja ne ga masallaci ƙara daraja ne mu ɗauki suna ali musa ga wannan masallaci mu kada ku manta yana cikin goma ɗin da aka ba sa tafiya na aljanna to a duniya ga ku manta da zaruntaka ta wajen yaƙi ka abubuwa ne masu yawa abinda da nake fata ubangiji Allah ya ba mu ikon bin tafarki irin nasu kuma Allah ya shayar da mu ya kwankwadar da mu soyayya da ƙauna da biyayya gare su ya zan mu riƙa bin tafarki irin nasu amma duk inda wani namiji ke kai duk inda wani toron giwa ya kai duk inda wani namijin zaki ya kai wallahi ali ya kai na har ya wuce Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu koyo dai kun ga muna da wani babban bako daga cikin mutanen da suke ƙoƙari wajen hidimar wannan masallacin wanda shekaru idan aka koma baya babu shakka tabbas ya taka rawar gani mai yawa wajen aikace-aikacen da suka shafi wannan masallacin a kunga shi ma kai ne kenan wani jika ne daga cikin jikokin su asiddiqul akabar domin duk wanda kuka ga yana son wannan wurin to yana son su Alibin bin Abi Talib ne domin aikin su ne ake yi dare da rana karantar wasu ne hadisa annabi ne ake karantawa dare da rana ko ko gida ko daji haka muke yi nan muna tafsiri in ka ɗauko tafsirin hadisai ne ake ta kawowa na ramadana da ma wanda muke wanda ba na ramadana ba karatunmu na ibn majah karatunmu na abu dawud da karatunmu na bulugul maram karatunmu na riyadu salihin karatunmu na na ga sunan duka in ka duba hadisai ne ake ta karatu dai za ka ji waɗannan sahabban su ne ake ambatawa domin su ne manya-manyan waɗanda muka su waɗanda muke kwaikwayo da su waɗanda muke fatar Allah ya kashe mu bisa ga tafarkinsu ko muke fatar Allah ya tayar da mu tare da su ya sa mu makwabtaka da su ga ubangidansu shugabansu masoyinsu shugabanmu ubangidanmu masoyinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da fatar abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka faɗa bisa kuskure kuma Allah ya gafarta muna Allah ya taimaki addinin musulunci da masu taimako addinin musulunci duk inda suke sa'annan ya muna fada da masu fada da addinin musulunci da masu fada da addinin musulunci duk inda suke waɗannan mutanen da suka addabi al'umma suna kashin mutane dare da rana a nan cikin sakkwato da sauran ɓangarorin sakkwaton ma sa'annan da da zamfara da naija da kebbi da katsina da kaduna hanyar kaduna zuwa abuja da ma waɗanda suke gabashin najeriya maiduguri da yobe da adamawa da duk inda suke da sauran biranen musulmi duniya ga baki daya muna roƙo Allah kai ke da ƙarfi kai ke da iko ya Allah ka sa ƙarfinka da ikon ka darka ke muna su ya Allah ka yi muna maganin su Allah ka kawo muna zaman lafiya mara lafiya mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ka tsara musu lafiya ka ba su ikon amfani da lafiyar na wajen bauta maka masu dukiya Allah ka ba su ikon su yi amfani da dukiyar wajen ciyar da addinin Allah gaba da kuma wajen taimakon bayan Allah domin ana cikin yanayi na yunwa ko to za a taimaka ma al'umma to duka masu taimakon al'umma su kuma Allah ka kare yawaita dukiyarsu Allahumma a'adimu munfiqan khalafa Allahumma a'adimu munfiqan khalafa ya Allah wanda ya ciyar da naira goma ka ciyar da shi miliyan goma wanda ya ciyar da naira dubu ya Allah ka ciyar da shi biliyan dubu Allah kuma ka sa biliyan dubu nan ya ta ciyar da su ga talakawa ya ta ciyar da su ga hanyar Allah Allah ka taimake mu Allah ka kashe mu bisa ga musulunci ka sa kalmar kalmar la ilaha illallah ta kasance karshen kalmar mu Allah ka tayar da mu a cikin aljanna tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim sirata صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب